doka da dama ne suka yi tsokaci kan 'yancin yaro na ya samu hutu da kuma nishaɗi. Shin me ake nihi da 'yancin samun nishaɗi? 'Yancin nishaɗi na daga cikin muhimman 'yanci da aka tabbatar da su ga yara ta yarjejeniyar da ke da nasaba da 'yancin yara daga kuma yarjejeniyar tarayyar Afirka kan 'yanci da walwala yaro hutu kamar yadda sunansa yake nunawa wani lokaci ne na daina aiki haka kuma wani lokaci ne inda hankalin yaro ake son a zaburar da shi shi ta hanyar wasu hanyoyin nishaɗi yana iyar zama wasanni yana iyar zama ziyarce-ziyarce zuwa hutu kuma zuwa wurare daban-daban ma'ana duk abin da ba na yau da kullum ba gaskiya yana taimakawa yaro ya huta haka kuma yana bashi damar ƙara saninsa ɗaya daga cikin muhimman manufofi na 'yancin yara tsira da ci gaban yaro domin yaro ya tsira da kuma girma to nishaɗi na shiga sosai ga wannan tafiya haka kuma idan muna magana misali kan batun don halartar yaro ɗaya daga cikin muhimman manufofin 'yancin yaro yana baiwa yaro damar kasancewa cikin 'yanci kuma cikin wani ɗan lokaci na mantawa da abin da yaro ya sani na yau da kullum domin mai da hankali gare shi. wani irin nauyi ne ya rataya kan hukumomi don ganin cewa yancin samun nishadi ya tabbata ga yara masu fama da nakasa da kuma inda ke cikin wuraren da ake yaƙi ko kuma annoba? Zan fara da yara da ke cikin yankunan yaƙi ko bala'u daga inda lahi kuna gani yawancin lokaci har ma cikin sansanonin 'yan gudun hijira ta halin musamman ana keɓe wurare ga irin waɗannan yara da ake kira wuraren nishaɗi yana baiwa yaro damar walwala mantawa sosai da bashi damar son rayuwa da kuma duba makoma game da maganar yara masu nakasa ƙa'idodin kawar da wariya ka'idodi ne na tushe na 'yancin yara yana nufin ko da akwai nakasa ga yaro ya kamata ya kasance cikin yanayi na 'yanci kamar sauran yara cikin wannan nishadi ya kamata kuma a samu wurare nishadi da ke zuwa daidai da waɗannan yara kuma ƙasashe dole ne su tsara wuraren nishadi bisa la'akari da kowane rukunin yaro domin ganin kowane yaro ya mai da hankali kada a ga wata ta wariya idan kuna so.